بسم الله الرحمن الرحيم نعم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato. na'am na'am yau yau shidda yau bakwai ga watan jumadar ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da ya yi daidai da nawa da uku ko ya yi daidai da uku ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin a allah bahanu wata ala mai kowa mai komai ya sanya mun sauke wancan littafin addurar Bahiya" fi yi bainan najiya walgawiya min firaki hazil umma to dama mun yi alkawari cewa bayan mun sauke wannan littafi za a ci gaba da karanta ainihin littafin fasulul kitab fi zikiri a hamil kira'il islamiyya a bikalami abin firdaus ya haya bin muhammad a salafi al to allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa ya sanya yau za mu fara karanta wannan littafi fasulul kiɗa yau za mu tashi mukaddima na farko na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة الأولى نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين نعم أما بعد نعم فهذا جزء مختصر في بيان أهم الفرق الإسلامية وأن جزء ne takaitacce game da bayanin mafi muhimmancin kungiyoyi na musulunci allati la yastaghni anhu talibul ilm wanda ɗalibin ilimi baya wadatuwa gare shi duk wani ɗalibin ilimi yana buƙatar ya san waɗannan ƙungiyoyi saboda ya bambanta tsakanin su da ahlus sunna wal jama'a na'am لأنه يساعده على التمييز na الفرق domin lallai wannan zai taimake shi akan bambantawa tsakanin kungiyoyi kun gane ko ka san bambanci tsakanin wannan kungiya da wannan kungiya wa yakunu lahu nurun yamshi bihi fi dhulumat sai littafin ya zama to haske a gare shi wanda zai yi tafiya da shi a cikin duhu in kana cikin duhu kana buƙatar tocila kana buƙatar fitilla wanda zai haskaka maka domin kada ka faɗa cikin rami kada ka faɗa cikin rafi kada ka fada cikin ainihin bata an fahimci wannan ayi to littafin nan zai zama to a gare ka kamar haske wanda za ka yi tafiya da shi cikin dubbai na'am mashaitu fi kama wa'adtu qurra ala alwafa'i bima wa'adtuhum min dhikri firaq wato nayi tafiya a cikin littafin nan kamar yadda na yi alkawari ga masu karatu akan cika alkawari da abin da na yi musu alƙawari na ambaton ƙungiyoyi allati lam azkurha fi durarul bahiyya ƙungiyoyin da ban ambace su ba a cikin littafin ad-durarul bahiyya wa min al-firaq allati naqashtu fi hadha al-kitab daga cikin ƙungiyoyi wanda na tattauna akan su a wannan littafi المعتزلة wato akwai kungiyan al-mu'tazila wal jahmiya da jahmiya wal murji'a da murji'a wal mujassima da mujassima wal karramiya da karramiya wal qadariyya wal jabariya da jabariya duk wayannan gaba ɗaya. idan mai karatu ya bi mu a hankali to insha Allah za mu tattauna wayannan kungiyoyi a hankali a hankali insha Allah ma anni lam astawib dhikra mabadi al-jabariyya duk da cewa ni ban cika ainihin ambatan manufofin kadariya ba wato ma'ana ban ambaci manufofin kadariya ko jabariya ba wato cikakken bayani ba na ɗan yi bayani ne takaitacce dangane da wannan ƙungiya jabariya majal هذا kitabin aka. Na bar wannan fage ga wani littafi daban Allazi sayati insha Allah wanda insha Allah zai zo nan gaba سميت الكتاب أصل الخطاب في ذكر أهم الفرق الإسلامية واتونا ناسا بالكتاب سونا فصل الكتاب في ذكر أهم الفرق الإسلامية أسأل الله أن يكتب لهذا الكتاب قبولا إن ربو الله يربو تام وانا لساتي أمسوا فإن العامة والقاصة تكانن جمع جرم متاني دكما كيف بتتم متاني سوني من يمال بيت. wa ayya ja'alahu fi mizani hasanatina kuma muna ina roƙon Allah ya sanya wannan littafi a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi lalle Allah majibincin haka ne ko mai iko ne akan hakan subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta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 yakan hana mutum wato kyakkyawan tunani ga addininsa an gane ko kuma yakan hana mutum kyakkyawan tunani hatta ga rayuwarsa ma wani lokaci fa ya famu linsanu al ala sai mutum ya fahimci abubuwa bai ya fahimci abubuwa akan saɓanin yadda ake nufi fa yafsudu alaihi al sai al'amura su lalace wa mutum fa yakunu mutahayyira mutazabbiba mutaraddida ba kuma ya zamanto rudadde mutazabziba ya zamanto wato mu muzabzabi an gane ya rasa inda za shi nan ce mutum mu ta mutazabziban shine mutum ya rasa inda za shi shin kudu za shi ko arewa ne ko gabas ko yamma wato ya rikice a takaice hayyira, ruɗaɗɗe. kama qala shairul hakim kamar yadda mawaki mai hikima yake cewa wani Wani walirazi'il sadayal hawa wasnan fi lailin dalalati khafidun mutaraddi za a gyara ko wali rabi'in sadayil hawa wasnani fi lailin dalalati fi lailin dalalati khafidun mutaraddi fi lailin dalalati khafidun mutaraddidi mutahammidin fi tijihi mutasallifin mutasallifin shi kuma nan fi wa muzabzibin fi naukihi mutaladdid an gane ko wa li rafi'in sadayil hawa wa sunani fi laylid dalalati khabidin mutaraddidi mutakhammidu fi tihi mutasallifun swadun wa muzabzibin fi naukihi mutaladdid an gane wa li rafi'in fi wa li rafi'in sadayil hawa wato mai tsotsan mai tsotsan nonon nan na san rai wasnan mai gyangyaɗi filai lissalalati a cikin daren nan na duhu kabidin mai fagauniya mutaraddidi wanda yake rikitacce mutakammidun fitihihi wato mutakammidun fitihihi kuma sannan mai tsananin fushi a cikin bakan shi muta muta mutasallifun hmm. mai girman wato ma'ana mai girman kai wa muzazzibun fi nauki kuma rudadde a cikin wawancinsa mutaladdi mai zurfi a cikin bata shine mutaladdi wanda yayi zurfi a cikin bata an gane ko almuhim dai idan mutum ya fada cikin bid'a to rayuwarsa takan rikice ga baki daya an gane wannan yayi yayi mummunan fahimta ga rayuwa yayi mummunan fahimta ga addini yanzu kuna ganin za ka ga wani tunaninsa ga rayuwa kawai shine yaya zai zamanto ya samu wani asiri yana da asiri wanda asirin nan zai ringa cutar da jama'a in ya cutar da jama'a sai hankalin shi ya kwanta kowa ya ringa jin tsoron shi an gane ko zai yi amfani da makami ya saruwa ne ya kashe wane ya nakasa wane kuma hankalin shi a kwance to menene ya bashi wannan dama bid'a saboda malaman bid'a za su bashi asiri ya ce masa ga wani asiri wanda za ka shiga gidan mutane ka yi sata ba za a kama ka ba ka kashe mutane ba za a kama ka ba ka yi kaza za ka zamanto wato ka gagari kowa ko kuma za ka zamanto ka yi farin jini inda za ka yi tazzana da matan mutane ba mai iya kama ka zai zamanto mata suna ta bin ta ko'ina duk gaba ɗaya su wane ne suke ba da irin wannan asiri malaman sunna ko malaman bid'a malaman bid'a za ga idan mutum ya shiga cikin bid'a za ga wasu abubuwa zai fahimce su a murɗe shi yana ganin burgewa ne bai san cewa ya cutar da kanshi ba a rayuwar duniya ya cutar da kanshi gobe kiyama ma ya cutar da kanshi an fahimci wannan go to ka duba yadda yan shi'a suke yi a cikin addininsu zanga-zanga da kuma wasu irin abubuwa na tashin hankali da fitintunu da wasu abubuwa wanda ya cutar da duniyarsu ya cutar da ni addininsu an gane almuhim dai in kaga dan bid'a ya kirkiro bid'a to ka kalle shi da kyau zaka cewa bid'an nan zai shafi hatta duniyar zama banda ma addinin sa an gane ko saboda oh, na'am ولخطورة شأن البدعة تصدى العلماء الراسخون في العلم للرد عليها saboda hadarin sha'anin bid'a sai manya-manyan malamai wanda suke rasikuna fil ilm wa'anda suka kafu a fage na ilimi suka bijiro domin yin raddi a gare ta wa bayani awariha da bayanin aibinta malamai ba su yi tsaka a gwiwa ba wajen ƙoƙarin raddi ga bid'a da bayanin aibobinta walau lam takun fil bid'ati aibun illa fi tafriqil umma da ma a ce bid'a ba ta da wani aibi gaba ɗaya sai raba kan al'umma ila shiyayin wa ahzabin tsira. an gane ko wato da a ce bid'a ba shi da wani aibi sai dai raba kan al'umma zuwa ga kungiyoyi da fashi fashi bid'a yake raba mutane kungiyoyi kungiyoyi fati-fati kala kala mutanafira masu rashin jituwa da juna ko fati-fati wanda ba sa jituwa da juna suna yakan junansu lakafa biha aiban wa shaina da wannan kawai ya isa ya zamanto aibi ya zamanto ainihin batanci ga bid'a to bid'a aibin shi ya fi wannan bid'a bai tsaya wajen raba kan jama'a ba kadai na'am kaifa wa hiya tu'addi ila al-jahl murakkab to yaya kuma alhali bid'a tana janyo jahalul murakkab mutum mutum ya zamanto bai sani ba amma bai san bai sani ba bai sani ba amma bai san bai sani ba misali to za ga babban malami na bid'a zai fahimci abu a murde amma kuma yana ganin daidai yake kai in ka tambaye shi ina Allah yake sai ce ma Allah baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya sama baya ƙasa kaga wannan wannan magana bai dace ya fito a bakin malami ba amma kuma me wannan magana malami ne amma sai ya fahimci abin amurde to irin wannan abin ya kira jahalun murakkab in ka yi kokarin ka nuna mai ba daidai bane ya nuna kai ne ma jahilin ina ne gabas ya ce ga gabas nan ya ce kaji jahili gabas na sama aka buga da ce wallahi sai ka yi tsalle sama sannan ka kaje gabas in za a yi tsalla sai a kalli sama shine gabas duk wanda ya ce kallon gabas ba shi ba sama yake gabas ba sama yake ba to jahili ne zindiki ne bai san addini ba kuma shi babban malami ya tara ɗalibai kaga tunda ya samu wannan zabiya dole ne su ma ɗalibai sai ma su yi yi wannan zamiya ɗin, an gane to bidi'a tana sanya ka ga babban malami ya zama jahili ya faɗi warwas saboda yadda ya fahimci addini a murde shi yasa dini Albani Allah ya masa rahama yana magana dangane da ainihin wato irin wannan aljahalul murakkab Ya ce idan ka je Azhar za a gamu da manya-manyan shiyukul Azhar manya-manyan malamai a Azhar da za ka tambayi malamin azhar ka ce mai ina Allah yake sai ce ma Allah yana ko ina ko ya ma Allah baya ko ina ya ce ga wata baiwa bata je jami'a ba mai karamin ilimi manzon Allah sallallahu alaihi ya tambaye ta ya jariya aina Allah ya ke baiwa ina Allah yake tace ce fin sama Allah yana sama man ana wane ne ni ta ce anta rasulullah to kaga wannan baiwa ga ta nan baiwa ce ba ta yi wani karatu mai zurfi ba amma kuma ta fi wa'annan manya-manyan malaman sanin ne inda Allah yake an gane wannan ko to irin wannan shi ne sakamakon bid'a idan malami ya yi karatu mai zurfi sai bid'a ta shige shi sai al'amura su rikice masa sai ga kaga yanzu ya fahimci abu ba daidai ba misali an gane wannan ko na'am وكيف وهي تؤدي فيفهم الإنسان الدين الذي أرسل على محمد صلى الله عليه وسلم على عكس المراد كيف يفهم الدين wanda aka aiko zuwa ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fahimce shi akan sabanin manufa wa huwa yadhunnu annahu ala al alhali yana zaton cewa lalle yana kan gaskiya wa taqtalitu alaihi al-mafahim sai fahimtoci su rikice masa gabaki daya كانت العرب قبل أن يمن الله عليها بالإسلام ya kasance larabawa kafin Allah subhanahu Ala ya musu baiwa da musulunci ta ishu fi jahiliyatin wa shar suna rayuwa cikin jahiliya da sharri wa fi tanahur suna rayuwa cikin yaƙi da juna wa tanafur da rashin jituwa da juna fi zulumatin ba'daha fawqa ba'd a cikin dufai wanda sashe yana saman sashe duhu kan duhu Ka fita wa Iblis! Hakika Iblis yayi rinjaye a kansu. Babu lausana min duniya. Sai ya zamanto sun bauta wa kwanci koma bayan Allah S.Wata'ala. Wacce takalmin hurumin latti damat a awa Manaji da? Sai suka shagaltu da yaƙoƙi wanda yaƙoƙin na suka jawo ma shekaru masu yawa ana ta ƙomawa. wa min wara'i zalika shaytan wa banu yahud su wane ne suke bayan wannan yakin an gane aka ce waɗanda suke bayan wannan yakin waɗanda suke hura wutan wannan yaki su ne shaydan da kuma ƴaƴan yahudawa su ne mutanen da suke hura wannan yaki tsakanin larabawa kafin zuwa musulunci Wa وهم الذين يوقدون ويؤججون نار الهروب بين العرب سوني وين سكي تكنوا suke ta rura wutan yaƙi tsakanin larabawa saboda suna tunanin idan larabawa kansu ya haɗu ba za su samu daman mallakar larabawan ba ba za su samu daman cin dukiyar larabawan ba to suna so su mallaki larabawan suna so ya zamanto suna cin dukiyarsu ba tare da haƙƙi ba idan ya zamanto larabawan kansu a haɗe ce ba zai yiwu su wa'annan yahudawa su samu wannan nasarar ba wala siyama qabilatul aus wal khazraj musamman ma kabilun nan guda biyu na Madina kabilan aus da khazraj wanda sun dade a cikin jahiliya shekaru masu yawa suna ta zubar da jinin junansu kuma waɗanda suke ƙara hura wannan wuta wato yahudawa da shedan kanu fi ghayatin min at-tanafur wal ada wato sun kasance a cikin gayan ainihin rashin jituwa wato gayan faɗa da juna wal ida da kuma adawa tsakanin junansu hatta manna Allahu alaihim bil islam har Allah ta'ala yayi musu baiwa da musulunci qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa kuntum ala shafa hufrat min an-nar fa anqadhakum minha wato kun kasance akan gabar rami na wuta sai Allah ya kwace ku daga wuta an gane wannan ko mm. wato shine ake magana anan wajen cewa al-allama ibn kathir a cikin tafsirinsa yana cewa hakika Allah ta'ala ya yi musu baiwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam larabawa suna cikin wani irin tsananin gaba musamman aus da khazraj an gane wannan ko wato wata rana akwai wani wani mutum daga cikin yahudawa lokacin da manzan Allah ya zo ainihin mutanen madina suka amshi musulunci ya zamanto wato kabilun nan guda biyu kabilan aus da khazraj wanda da can suna tsananin gaba ba sa ga maciji tsakanin junansu wato manzo Allah ya haɗa kansu aka manta da wannan bambance-bambance na kabilanci da bangaranci to wata rana wani mutum daga cikin yahudawa ya wuce ya wuce wasu wasu jama'a daga cikin ƙabilan Aus da Khazraj ya ga sun zauna suna fira ana ta tattaunawa ana wasa da dariya wannan ba Yahude sai wannan abin ya bata mishi rai da ya ga irin haɗin kan da aka samu tsakanin au da Khazraj shine a lokacin sai ba Yahudan sai ya tafi gida sai ya ɗauko wani mutum ya ce masa kaga ga wayancan ƙabilu guda biyu da can ba sa ga maciji amma kuma yanzu ga su gashi sun yanzu sun shirya yanzu ina so ka je ka shiga cikin su in ka shiga cikin su wato ka motsa musu da ainihin ka fama musu wannan ciwon da ya warke a jikin su ka tunatar da su irin adawan da ke tsakanin su kafin zuwa musulunci ka tunatar da su yomu bu'an ranar yakin bu'an wani yaki wanda an wanda a cikin duniyar larabawa an ce ba a taɓa samun yaƙi wanda ya tsananta tsakanin ƙabilu biyu kamar shi ba ƙabilan aus da khazraj sun zubar da jinin junansu zubarwa mai tsanani wannan ranar yaƙin bu'as din nan wanda har ya kasance mawaƙansu sukan yi waƙe don tunawa da wannan abin a lokacin sai shi wancan bayahuda ya ce wancan waɗaya bayahuda ya shiga cikinsu ya tunatar da su wannan yaƙi na yau shi kenan sai wannan bawan Allah ya zo ya shiga cikin su ainihin aus da khazraj da ya shiga cikin su ana cikin fira ana cikin fira sai ce oh sai ka ce ba ku bane aus da khazraj wanda da can ba ku ga maciji da can kuna zubar da junan junan ku kuma kun manta da abin da ya faru ne ranar bu'as ranar da kuka kashe junanku kawai sai kama tunatar da su irin wannan abin yana tunatar da su sai wani daga cikinsu sai ya nuna alaman kamar ai mu ne muke da rinjaye wannan ce ƙarya kake ba ku ne kafin ka ankara sun yi fushi suna yin fushi kawai sai suka kama kira asila asila takobi takobi kawai sai kowa ya dumfara ya je ɗauko takobi kawai da aka ɗauko takobi suka fara yi ma junansu wato kyacewa cewa in an isa a haɗu a tsauni kaza a je a kwama. jiki na rawa suna kirari an gane wannan ko to suna cikin wannan hali sai labari ya je wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa ga mutanen nan fa wanda kansu ya riga ya haɗu an manta da bambance bambance an zama to tsintsiya madaurin ki daya to yanzu ga shi yanzu wani bayahude ya zo ya zo ya motsar da wannan tsohon ainihin gaba ɗin har ma ga shi da ainihin aus da khazraj sun ɗauki makami za su fara yaƙan junansu to nan take manzo Allah na cin labari bai yi ƙasa a gwiwa ba yayi sauri ya taso ya zo yana yana natsar da su yana ce musu abi da'awal jahiliya wa ana baina azhurikum eh? da fa innaha munkina shin da da'awan jahiliya ne za ku ringa yi alhali ina gaba gare ku ina raye tun ina raye za ku ringa yin wannan ku barta tana wari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya kwantar da su bayan ya kwantar ya kwantar musu da hankali sai ya karanta wannan aya wanda muka karanta din nan ya ayyuhal ladzina amanu ya ah, ya ayyuhal ladzina amanu in tudiu fariqan min alladzina utul kitab yarudukum ba'da imanikum kafirin ya ku wanda kuka imani idan kun yi da'a ga wasu ɓangare daga cikin ahlul kitab ne yahudawa da imani kun kafirin za su mayar da ku bayan imanin ku kafirai wa kaifa yaya za a yi ku kafirce wa an tutla alaikum ayatul lahi wa fikum rasulu alhali ku din nan ana karanta muku ayoyin Allah ko manzon Allah yana cikin ku yana kafirce wa mai ya sin billahi faɗar hudiya ila siratul mustaqim duk wanda ya riko da igiyan Allah to haƙiƙa an shiryar da shi zuwa ga hanya madaidaiciya ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku da kai imani ku ji tsoron Allah matsar ji tsoron kada ku mutu face kuna musulmai sai ce wa atasimu bi jami'a wa la tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah gaba ki daga ku rarraba an gane a ce wannan dan aus ne wannan dan ne waskuru ni'matallahi alaikum ya ku aus da hazra ku tuna da ni'iman da Allah ya yi a gare ku is kuntum a'da'an lokacin da kuka kasance da makiya kuna adawa da juna ba kwa da macici fa asbahatum bi li ikhwana sai kuka wayi gari da ni'iman Allah kuna yan uwa kuka yi watsi da wannan gaba kuka yi watsi da wannan kabilanci da bangaranci ɗin? wa kuntum ala shafa hufratin minan nar kun kasance kafin zuwa musulunci kafin bayanan manzo sallallahu alaihi wa kuna kan shaɓar rami na wuta fa an kaga kun minha sai Allah ya kwace ku daga cikin wannan wuta din kazalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nas la'allakum tahtadun haka Allah ta'ala yake bayyana ayoyinsa ga mutane daki daki ko wal'ala za ku samu shirya annabi na karanta musu wannan aya Shi ne nan take sai hankalin ya dawo an gane ko nan take suka yi nadama suka yi sulhu suka rungumi junansu suka zubar da takumba an gane ko Shi daga daga wajen sai aka manta da wannan bambanci aka samu haɗin kai su kuma yahudawa suka shiga cikin bakin ciki ba su cimma burinsu ba an gane ko kenan babu wani addini a duniya da zai taɓa kawo mana haɗin kai ya sa mu manta da bambance-bambance mu kamar musulunci in dai za a karantar da musulunci yadda ya kamata ba wai an sanya son rai ga musulunci ba to za a manta da ƙabilanci wariyar launin fata ɓangaranci mazhabanci da duk wani shirme zai zama to kawai musulunci ake bi amma an kaga akwai ɗan burbushin wa'annan abubuwa a cikin da'awa to kasancewa wannan da'awa ɗin har yanzu akwai abin da ta rasa ne amma in za a karanta da musulunci yadda ya kamata babu abin da zai haɗa kan mutane kamar musulunci an gane kamar yadda al'allama ibn bas ya faɗa da wasu suka ce masu kame tambaya cewa wasu mutane suna ganin cewa larabawa ya kamata su ma su haɗa irin ƙungiyoyin nan na haɗin kan larabawa irin a manta da wani krista balarabe mai bautan gunki balarabe musulmi kawai a haɗin kan larabawa kawai irin yadda turawa suke da su ma ƙungiyoyi na haɗin kansu su suna ganin wannan shine abin da ya sa turawa suka yi ƙarfi suka fi ƙarfin kowa a duniya saboda sun manta da duk wani bambanci sun haɗa kai in kai bature ne ko ma menene addinin ka an shigar da kai cikin wannan shine aka yi ma al'alama ibnu baz wannan tambaya cewa abin da zai ba larabawa ƙarfi shine wannan shine ibn bas ya ƙaryata ya ce ƙarya kuke yi ya ce larabawa asalinsu wato mutane ne wulaƙantattu ƙasƙantattu masu bautan gunki wanda duk duniya gaba ɗaya ma ba wanda ya damu da su saboda ƙasƙancinsu sai Allah ta'ala ya ba su musulunci ta hanyar musulunci suka samu ƙarfi Yace duk sanda suka nemi izza ba ta hanyar musulunci ba Allah zai wulaƙanta su in larabawa suna neman wani daraja da wani ɗaukaka ba ta hanyar musulunci ba to Allah zai wulakanta su ina fatan gane wannan to kaga wannan ya nuna mana larabawa sun samu ƙarfi ne ba wai da haɗin kan larabawa ba sun samu ƙarfi ne da musulunci in suka yi watsi da musulunci suka kama wani abu to sunansu matattu an bai wannan ko na'am فعاش المسلمون في القرن الأول في قمة المجد sai musulmai suka rayu a cikin karnin farko cikin tsoro ruwan daraja la adawatun bainahum wala tabahu babu adawa tsakaninsu babu kiyayya tsakaninsu wala shahna'un wala tafarruqun duk dai babu wani kiyayya babu wani rabuwa tsakaninsu bal ashu mustami'in ghayru mutafarriqin a musulmi sun rayu kansu a haɗe ba wai a rarraba ba دين واحد wa aqidatun wahida wa manhajun wahid wato addini daya aƙida daya sannan kuma manhaji daya muttabi'in ghayru mubtadi'in suka zamanto masu biyayya ba masu ba dukansu gaba ɗaya suna biyayya ne ga maganar Allah da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam ba wai suna kirkiro wani abu na ra'ayinsu ba ne. Hatta tuwufiya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har ya zamanto manzo sallallahu alaihi wa sallam ya rasu wa tarakahum ala albayda ya bar su akan hanya wanda yake fari kal lailaha kana hariha Daransa sa kaman yinin sa la yazigu anha illa halik babu mai karkacewa daga gare ta sai halakacce ثم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في مسائل sannan bayan rasuwan manzo sallallahu alaihi wa sallam sahabban manzo ko mu ce musulmi na wannan zamanin sun yi saɓani akan wasu matsaloli allati la masasala ila aqida matsalolin da ba su da wani alaka da aqida sahabbai ba su taɓa saɓani akan matsala na aqida ba an gane ko a zamanin sahabbai babu wani sahabi dan shi'a babu wani sahabi sufi babu wani sahabi dan kadariya ko dan jabariya ko dan mutazila ko kuma dan hawari Eh? ko wani aƙida dai wanda ya saba ma sunna duka gaba ɗaya sahabbai aƙidan su ɗaya manhajin su ɗaya ina fatan gani ba mu taɓa jin wata aƙida wanda za a ce ai sahabi wani shi ke da wannan aƙidan ba ba a taɓa jin wannan ba kenan sahabbai sun samu tarbiyya mai kyau daga manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya gina su sosai akan tauhidi har ya zama to duk wani guguwa gaba ɗaya bai taɓa fuskan sahabban manzo Allah ba sallallahu alaihi wa sallam an gane ko annabi ya bar su akan wani irin hanya wanda daren shi kamar yinin shi ba mai karkacewa daga wannan hanya sai halakakki na'am wa walakin sur'an ma zalat hadha khilaf walakin sur'an ma zalat hadha khilaf sai dai da gaggawa wannan sabani ya gushi sabanin nan da yake ba na aqida ba da sahabbai ka samu idan mun koma cikin ajurar bahiya zamu ga ayan saban da suka samu ko sun samu sabani a ina ne za a binne manzo da manzo Allah ya rasu da suka samu wannan sabanin sai ga ainihin Abubakar bin Siddiq radiyallahu anhu ya zo ya kusar da wannan sabani ya nuna musu hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna cewa idan mutum idan annabi ya rasu ana binne shi ne a inda ya rasu aka binne shi a Madina sannan an samu sabani dangane da gado na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzo ya rasu ana gadon shi ko ba a gado kaga duk wannan ba da bane shi ma nan take abubakar radiyallahu anhu ya kawo hadisi sauran sahabbai suka ce tabbas haka ne cewa mu taron annabawa la nura, ma taraknahu sadaqa inna ma ya'kulu ali muhammadin inna ma ya'kulu ali muhammadin min hazal mal nan take ya kusar da wannan sabani cewa ba a gadan annabawa abinda annabawa suka bari sadaka ne irin da masahir irin wayannan an samu kuma cikin iko Allah da zarar an kawo musu Allah ya ce annabi ya ce wannan saɓani ya bushe. saboda haka su sahabbai ba samu matsala irin namu ba na'am lima manna Allahu min al-ilmi wal ikhlas yau abubuwa biyu suka taimaki sahabbai ya sanya duk wani saɓani in ya zo cikin sauƙi suke iya kusa da shi shine abinda Allah ya ba su baiwa na ilimi da ikhlasi idan Allah ya taimaki al'umma da irin wa'annan mutane da irin wannan abu sun more ya zamanto kuna da ilimi sannan kuma kuna da ikhlasi duk abin da kuke yi kuna yi tsakaninku da Allah ne magana ya kare to amma duk ilimin da mutane ke da shi in ya to ba dan Allah suke abubuwan su ba to za ga abubuwa da yawa sun rikici an gane sai ga dan abu dan kadan wanda ya kamata a gyara shi sai a kasa gyara shi saboda wannan yana yi dan Allah wannan ko ba dan Allah yake yi ba ba zai taba yiwa ka iya sulhunta mutanen da suke da manufa guda biyu ba wa'annan suna yi dan Allah wa'annan suna yi dan shedan kuma kai kana so ka ce da me yi dan Allah da me yi dan shi dan shedan a haɗa zoje ɗaya ka ɗauko da laba gabu abu ne wanda ba zai yiwu ba an fahimci wannan ko to su ka sabai taimakon da Allah yau manzo Allah shine mutane ne wanda sun tsaya sun yi karatu sannan mutane ne wanda abubuwan da suke suna yi ne saboda Allah da ba don haka ba manzan Allah ma ba zai iya haɗa kansu ba manzo Allah ya ce zai haɗa kan mutanen da suke da ajanda wanda ba mai kyau ba ba zai yiwu ba wa'annan suna da ajanda mai kyau wa'annan suna da mummuna ajanda ba zai yiwu ya haɗa kansu ba shi yasa Allah ta'ala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah shi ya karfafa ka da taimakon sa kuma ya karfafa ka da mu'minai sai kira sahabbai mu'minai kenan dukansu gaba ɗaya suna da mai kyakkyawan manufa dukan su gaba daya masu imani ne dan Allah suke sai Allah ya ce wa allafa baina qulubihim sai Allah ya hada tsakanin zukatan su me yasa zukatan sahabbai suka hadu al-iman al-ilm wal ikhlas an gani? wa allafa baina qulubihim Allah ya hada tsakanin zukatan sahabbai sai Allah ya ce ma annabi law an fakta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum da ka ciyar da duk abin da ke doron ƙasa ga baki ɗaya domin ka haɗa kai tsakanin sahabbanka wallahi ba za ka iya ba duk ƙoƙarinka ba za ka iya ba walakin nan laha allafa bai ku sai dai Allah ta'ala shi ya haɗa kan sahabbai saboda iliminsu da kuma mai ikhlasi to mu ma ya kamata mu riki wannan ya zama to ma'auni a gare mu mu dage mu nemi ilimi sannan ilimin nan ko mu yi shi don Allah yanzu muna yin shi ne domin ci gaban addinin mu ba don mu cimma wata manufa ta duniya ba misali an fahimci wannan ko na'am ta ah, radiyallahu anhu majma'in Allah ta'ala ya ƙara musu yadda ga baki daya wal ikhtilafu laysa shay'an da. shi saɓani ba ba abu ne da kyau ba Saɓani in zai yi kwata kwata ba shi da kyau bal shay'an khatiran lil ghaya kai sabani wani abu ne mai haɗari kwarai da gaske wala siyama idza kana fi al aqida musamman ma idan sabani ya zama janibin aqida wa'annan suna kira zuwa ga sunna wa'annan suna kira zuwa ga bid'a wa'annan suna kira zuwa ga tauhidi wa'annan suna kira zuwa ga shirka zai yi a haɗu da zaran wannan yayi kira zuwa ga tauhidi sai wani ya kira zuwa ga shirka wane ne ya kawo rabuwan kai mai shirka a koda yaushe mai kira zuwa ga shirka shine ne kawo rabuwan kai a ko da yaushe mai kira zuwa ga tauhidi a mai kira zuwa ga bid'a shine da kawo haɗuwa da kai idan wani yace ya kamata ku zo a haɗa kai sai mu ba mu da matsala mu kullum muna neman haɗin kai ne mu ahlus sunna to ya za a haɗa kan sai muke haɗa kai shine a dawo zuwa ga asali eh? a dawo zuwa ga asali a manta da ƙirƙiro wani abu wanda manzon Allah bai karanta ba ko sahabbansa da zarar an dawo zuwa ga asali an gane ba a kirkiro wani abu za a samu haɗin kai saboda haka duk mutumin da ya kirkiro wani aƙida shine mai kawo rabuwan kai shi tauhidi shine asali shirka wani abu ne wanda yake bare ne shi kun fahimci wannan aiki saboda haka babu ruwan ahalus sunna da kawo sabani yan bid'a shi'a sufaye- yan qalaqatu yan ahmadiyya yan jabariya yan kaza yan ikwani musulmi yan sururiya yan waye su ne masu kawo rabuwan kan musulmi idan suna buƙatar haɗin kai me ya kamata su yi su watsar da bid'ansu su dawo su yi riko da igiyan Allah Allah cewa ya yi wa atasimu bi hablillahi jami'a wala tafarraqu ku yi riko da igiyan Allah ga baki ɗaya ka kurarraba bi ma'ana ku yi riko da tauhidi ku yi riko da littafin Allah da sunna ku yi riko da sunna kada ku yi riko da bid'a da zaran mutum ya kawo shirka da zaran mutum ya kawo bid'a da zarar mutum ya kawo son rai a cikin addini to lalle wannan mutumin ya kawo sabani tsakanin mutane an gane to wane ne da kawo rabuwa kace kai dan bidiya kai ne da kawo rabuwa ka dawo ka gyara aqidar ka mu haɗe mu dama muna nan kan hanya kai ne an ce ma ga gabas nan kai ka nuna kuma can gabas ɗinka daban to ka dawo zuwa ga asali saboda kan ya haɗu an fahimci wannan ko saboda haka saɓani abu ne mai haɗari musamman ma in ya kasance janibin aƙida fa huwa mardun fatak qatal kiso kisa wato kisa wato ciwo ne mai tsananin kisa na'am fal muslimuna idza ikhtalafu wa tafarraqu min ajli al-ibtida'i fi din kaga su musulmi idan suka rarraba eh, in suka samu sabani suka rarraba saboda kirkiro wani abu a cikin addini wasaru sa'an ka wusa ne. wato suka zamanto yayi kamar yayin da ruwa ke fashewa kun san yayi idan ruwa ya zo mai yawa sai ya sai fashi to haka nan idan musulmi suka kirkiro bid'a zai zamanto ba su da nauyi da ruwa ya zo kawai zai kwashe su ne kawai ya tafi da su an fahimci wannan ko la yaqdiruna ay yadkhulu al-ma'arika ma'a aduwwihim wato ba su da iko su shiga fagen fama tare da makiyansu saboda yayi na da wani amfani yayi bai da wani amfani tun da kaga an kamanta musulmi da yayi saboda sun kirkiro bid'a ashe da zarar sun kirkiro bid'a zai zama to ba su da wani amfani zai zama to makiyansu cikin sauki zai iya samun nasara a kansu an gane wannan ko نعم لأنه لا معنى لثروة بشرية لا تزكيها أعمالها domin babu wani ma'ana babu wani ma'ana ga ainihin wadata na ainihin mutane human resources wanda ayyukansu baya tsarkake su idan ya zama to gamu da mutane da yawa muna da human resources muna da ainihin arziki na mutane amma kuma ya zama to aikinsu baya tsarkake su mutane ne wanda gaba ɗaya tattune su wanda kowanne daga cikinsu ba shi da wani amfanin da zai yi wa musulunci ko musulmi an gane wannan ko saboda sai riga sun gina ma kansu miyagun aƙidu wanda miyagun aƙidun nan ya riga ya lalata musu ayyukansu kuma ana samun nasara ne a wajen Allah idan mutane sun tsarkake aƙidansu da ayyukansu ko wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardh kamar staklafan lazina min ƙabli Allah ya yi alƙawari ga wa'inda suka yi imani daga cikinku kuma suka yi aiki mai kyau la saklifan na hunkin har cewa wallahi zai ba su shugabanci a doron ƙasa kamar staklafan lazina min ƙabli kamar yadda ya ba da shugabanci ga wa'inda suka zo gabaninsu an gane ko wala yumakkinanna lahum dinahum allazi sadalahum kuma wallahi zai tabbatar musu addininsu wanda ya zaɓa a gare su wala na min ba'di khawfihim amna kuma zai musanya musu bayan tsoron su samu aminci yaya za a yi su samu aminci bayan tsoron yaya za a yi ya ba su ainihin khalifanci a doron ƙasa sai Allah ya kawo bayani cewa ya abu duna ni la bin bi shay'a shine su bauta mini kar su hada ni da komai kaga wannan shine sharaɗi to me za ka ce game da mutanen da ba su cika wannan sharaɗi ba amma suna so su samu nasara sun yi bauta ma Allah shi kaɗai suna bauta wa gumaka suna bauta wa shehunai suna bauta wa waliyai suna bauta wa manya-manyan malamansu amma kuma suna tunanin wai Allah suke so ya ba nasara wanda suke bauta wa daban wanda suke neman nasara a wajen shi daban sai Allah ya ce ya abuduna ni la yushriku na bi shay'a da sharadin su bauta mini kada su haɗa ni da komai an gane to irin wayannan mutane su Allah ya kira salihai ba a kira mutum salihi sai ya bauta ma Allah bai shirka da shi ba wasu salihai mai Allah ya ce game da su ولقد كتبنا min الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون Allah ya riga ya rubuta cewa lalle ƙasa bayan Allah na ƙwarai za ka gaji ƙasa inna fi hadha la balagan li qaumin abidin kun ga kenan ka'ida kenan Allah yana taimakon wanda suka taimaki addinin shi ne wala yansuranna Allahu may yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz saboda haka la ma'ana lisarwa bashariya babu wani ma'ana ga wadata na mutane ga human resources la tuzakkiha a'maluha wanda ayyukan su bai tsarkake su idan mun yi shirka bai haka ce la in ashrakta la yahbatanna amaluk ashe shirka yana lalata aiki idan mutane ya zamanto suna shirka aikinsu ya lalace shin Allah ya yi alƙawarin zai taimake su Allah bai alƙawari ba in ba mu da imani ba mu da aiki mai kyau Allah bai mana alƙawarin nasara ba Allah ta'ala cewa yayi wallazina yumassikuna bil kitab wa aqamus salata inna la nudhi'u ajral muslimin lalle wa'annan da suka suka yi riko da littafin Allah suka tsaye da sallah to inna la nudhi'u ajrahu lalle ba ma tozartar da ladan su saboda me dan kasancewar su muslihi mutane ne masu son kawo gyara mutane ne masu gyara akidun su masu gyara ɗabi'un su masu gyara imanin su to irin wayannan Allah ya alƙawari ya ce ba zai tozartar da su ba inna la nudhi'u ajra man man aslaha man ahsana amala inna la nudi'u ajra man ahsana amala lallai ba ma tozartar da ladan wanda ya kyautata aikinsa na'am fa innaha tasiru hasilatan da'ifatan marida lallai idan ya zama to musulmi ba su gyara aqidan ba ba su gyara ainihin ainihin ayyukan ba za su zama to ramamu masu rauni marasa lafiya la taqdiru ala shay'in nafi ba za su iya yin wani abu mai amfani ba zai zama to kullum suna adawa da junansu kullum suna faɗa da junansu wannan ya ce shi dan shi'a ne wannan ya ce shi dan ƙalaƙatu wannan ya ce shi sufi wannan ya ce shi dan kaza wannan ce dan kaza kowanne yana da ra'ayin da ya saba ma dan uwan shi baki ɗaya babu soyayya tsakanin junansu saboda sun zo da wani aƙida wanda ya saba ma aƙidan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta kama akhbarana as-sadiq al-masduq kamar yadda mai gaskiya abun gaskatawa ya bamu labari sallallahu alaihi wa sallam cewa yushiku an tadaa alaikum alaikum al-umam manzo sallallahu alaihi wa sallam yace al'ummomi sun kusan yin taron dangi akan ku tadaa za su yi taron dangi akan ku kama tadaa al-akalatu ila qas'atiha kamar yadda wato mayunwata mayunwata masu cin abinci yadda suke taron dangi ga akushin abinci mutane ne wanda tsananin yunwa ya kama su ga kuma akushi ga ɗacin akushi na abinci an aji shin me kuke tunani ga wannan akushin za su zo su wawushe ko kuma za Allah yake cewa al'ummomi yahudawa nasara majusawa wane ne wane ne duk kafirin duniya sun kusa su yi taron dangi a kanku kamar yadda mayunwata maciya abinci suke taron dangi wajen cin akushi wajen akushin abinci ah, A qala sai wani mai magana yake cewa amin qillatin nahnu yawma id yace ya lalla? saboda karancin mu ne ba mu da yawa ne mu musulmi qala bal'antun kasi Ya yace kai ai wannan lokaci kuna fa da yawa lakin na kun gusawun ka gusa isayi sai da cewa ku fa yayi ne kamar yayi wanda ruwa ke kwasa yayi ne wanda rigawa ke kwasa misali an gane ga kunan da yawa amma da zarar ruwa ya zo mai yawa sai kwashe ku tafi da ku wala yanzu anna Allah min suduri aduwikum almahabata minkum da sannu Allah ta'ala zai cire ma makiyinku zai cire daga kirjin makiyinku kwarjininku Allah zai zare kwarjininku daga ƙirjin makiyanku wala ya ƙazi fannin lahu fi ƙulubi kuma ruwan kuma da sannu Allah zai jefa tsoro rauni a cikin zukatanku zai jefa muku rauni a cikin zukata ah, duniya wa karayyacin na? faƙala ƙa'ilun sai wani magana ce ya rasulallah marwahan sai mai magana ce ya rasulallah menene rauni ta ah. ce wala yakzibanna Allahu fi kuma wahan bai wannan wahan sai Wala hubbu dunya wa karahiyatul maut shi shine san duniya da kuma kin mutuwa Allah zai jarabe ku da san duniya da kin mutuwa wannan hadisi ne sahih akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud an Sauban kun gane idan kun duba hadisin da kyau an ce al'umma za su yi taron dangi akan musulmi kamar yadda mayunwata ke taron dangi wajen cinye abinci a akushi to sabai sun ɗauka cewa kila a lokacin bamu da yawan. ne za mu yi yawa amma yawan zai zama taron tsintsiya ba shara za a samu wannan shi'a wannan kadariya wannan jabariya wannan mutazila wannan khawari wannan wannan jahamiya wannan kaza wannan kaza wannan kaza wannan ikhwanul muslimin wannan sururiya wannan haddadiya wannan jama'atul tabligh ga sunan kala kala kowa da nashi kuma kowa zai ja nashi zugan nashi zugan ne kawai zuga sauran zuga duk ba mutanen kirki bane a tunanin shi ina fatan gane to irin wayannan mutane yaya kuke tunanin musulunci zai karu da su tunda kowanne daga cikinsu ya kirkiro bid'a ya sanya ma kanshi wasu sharuɗa duk mutumin da baya tare da shi bakacce ne shi wanda yake tare da shi shine shiryayye kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan labarin kuma ya ce mana duk wa'annan ki daya suna cikin wuta dukansu sai dai guda daya shine wanda ya kasance akan abin da annabi ya kasance da shi da sahabbansa wanda ya kasance akan littafin Allah da sunna to kaga manzo Allah sai ya nuna mana babban abin da zai jawo mana matsala karshen zamani bid'o'i bid'o'i su za su kawo mana matsala su hana mu ainihin samun haɗin kai ga mu da yawa ko ina ana musulmi suna da yawa musulmi suna da yawa amma an ka bincika musulun masu yawa kafin ka ciro yan salafiya guda ɗaya ka ciro wasu sauran yan bidiyar guda goma ko guda ishirin ina fata gane wannan in za a tace sosai asalin musulmin da gaskiyar kaɗan ne an gane wannan yi shi ne ta wani wani tafsiri wani wani bature wani mutumin jamaika wani wani ana kan shi abin da dr faisal faisal wannan wannan mai tafsir din nan to faisal yake cewa wai ana magana wai sai a rinka cewa wai musulmi muna da yawa yace wallahi ba mu da yawa yace dan ahmadiyya a cire kafiri ne yace sufi haka ya tabbatar da mutane kito in gaba ɗaya aka ce duk wayannan duk gaba ɗaya ba sa kan hanya ahlus sunna kaɗai ke kan hanya ahlus sunna nawa ne a duniya ba mu da yawa musulmi ya kafirta kowa da kowa ba yace duk sauran kafirai ne ba tunda waye rage yace ahlus sunna to ba mu da yawa mu nawa ne kuma a cikin ahlus sunna zai zai kafirta salafiyun shi nashi ne daidai misali kuma inda to in an ce za a tace za a sa rariya ma'auni ingantacce a tace su wane ne musulmin gaskiya din nan ba muna cewa dukkan kafirai bane ba mu nuna cewa ba kenan a su wane ne suke kan gaskiya kamar yadda manzo Allah ya faɗa ai su ne ahlus sunna wal jama'a ko sauran gabaki ɗaya batattu ne gabaki ɗaya wuta ne ko manzo Allah ya ce mu haɗa kai da su in dai suna kan wannan bid'a din sai dai mu haƙuri da karancin mu mu kaɗan din nan haka za mu tafi da haihuwan yuyuyu gwamma guda ɗaya kwakwara an gane da mu zo mu yi taron tsuntsiya babu shara gara mu samu kwakwara a gane mu rike mu yan kaɗan ahalus sunan nan mu tafi akan haka Allah zai iya taimako mu akan karancin mu kan min fi'atin qalila sin galabar fi'atan kasira bi iznillah wallahu ma'al as-sabirin kada mu ce sai mun tara kowa da kowa wanda wannan shine tunanin yan siyasa misali kamar ikhwanul muslimin su tunaninsu duk da wayannan mutane kowa na da irin nashi matsala mu taru mu haɗu mu juna uzuri saboda mu yawa sama wannan yawan mai manzo Allah ya kira shi taron tsintsiya ba shara <clears throat> to menene amfanin baɗi ba rai mun zo gaba ɗaya mun taru gaba ki ɗaya mu taron tsintsiya ne ba shara wanda da zarar an zo kawai iska an yi zo kawai zai kwashe mu duka gaba ɗaya ya tafi da mu ashe wannan a tara sufaye a tara shi'a a tara khawarij a tara jahiliya a tara kaza da wannan kungiya wai a ce na ta'awuna fi mattafaqna alai mu taimaka ma juna inda muka yi ittifaki inda muka samu sabani a juna uzuri to wannan ba da'awa ba ce ta manzan Allah shi manzan Allah ya ce duk wanda ya rayu daga cikin ku zai ga sabanin addini da yawa da ce to kun ga sabani ku manta da bambance bambancen ku ya faɗa ka da zaran kun ga sabani kowa a bari kowa ya rike nashi ra'ayi manzan Allah bai ce haka ba sai ce fa alaikum bi sunnati wa sunnati al ar rashidin al-mahdiyyin ku bin sunnata da sunnan khalifofi na shiryayyu masu shiryawa addu alai alaihim alaiha bin nawajid ku damƙe shi da haƙoranku sai ce wa iyyakum wa mu da fasil umur ka shaidinku da ƙagaggun al'amura kada annabi sai nuna ka shaidinmu da duk yan bid'a gaba ɗaya yace fa inna kullu mudasa bid'a ce domin domin lalle duk abin da aka kirkiro da suna addini bid'a ne sannan wa kullu bid'a dalala kuma dukkan bid'a bata ne a cikin wata ruwaya na ibnu majah yace wa kullu dalala fi nar dukkan bata na cikin wuta to abin da yake cikin wuta kuma sai ka hada kai da shi kaga wannan hadisin manzan Allah bai nuna mana mu hada kai da su ba ya nuna mana kowa ta bi ƙwarya kawai ta bi ƙwarya in dai in karga ka san kana kan sunna ba ruwanka fa alayka alayka bi asari man salafa wa in rafadaka an-nas ka lizimci bin gurabun magabata ko da duniya ta yi watsi da kai wa iya wa ara rijal ka shedinka da ra'ayin malam wani ra'ayin malam wani ra'ayin malam wani wa in zakara fuhu laka bil qawl ko da sun kawata shi da magana ko da sun kawata shi da magana in ka san ra'ayin malam wani ne kai fatali da shi kawai ka tsaya kan asali shine alkitabu was sunna Allah shi taimake mu na'am ne eh. na'am to insha Allah an tunatar da ni yau shine ranar da muka yi alkawarin gidauniya na tafsiri saboda haka yan uwa za a zagaya a nemi taimako na ainihin tafsiri na gidauniya a taimaka fi sabilillah kuma a bayar da yawa saboda kun san lokaci ya riga ya ja kamar yadda na faɗa ba a fara neman taimako da wuri ba to saboda haka yan uwa za su zagaya a bayar da yawa ya ayu na amanu in tanzurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Thank you. eh tsaya salam sai ya ce an fara shigowa an fara shigowa cikin wannan lokaci misali gaskiya saboda musulmi ba mu da tasiri sosai a cikin mu. dalili saboda wannan rarrabuwa din kuma rarrabuwa din shari ne na bid'a shi yasa dole ne in muna son kai ya haɗu sai mun yaki bid'a bid'a shi ke kawo rabuwan kai tsakanin musulmi rabuwan kan da yana da wuya a haɗu amma in dai rabuwa ya zama to kan harkar duniya ne to insha Allah kan yi sauki duk wani rikici yanzu a masallacin nan zai yi yiwa ga wani baya magana da wani amma aqidan ku ɗaya dole ku yi sallah a masallaci ɗaya kuma dole ku dumfari abu ɗaya gaba ɗayan ku ina ta gane wani kila sun bata da wani saboda wani dalili kila wani abu ya haɗa shi da wani ya ci bashin shi ya biya ko dai wani dalili suna faɗa amma za ka sun zo masallaci sun yi sallah tare saboda aqidan su ɗaya manhajin su ɗaya kuma idan wani abu ya shafi musulunci za su yi magana da murya ɗaya amma idan aqida ta bambanta wani zai gwammace gara ma ne da kai saboda shi yana ganin kawai tun da baka bar a yi shi ba to gara ne da kai sai ga yana adawa da musulunci sosai wani yana tambaya cewa wai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa kara wa malam fahimta menene sabab a mahanga na sunna akan fahimtar salaf yana tambaya menene salaf sabab abin da kira sabab shine misali Allah ta'ala shi ke bada arziki amma kuma wato za ka yi riko da sababi za ka yi riko za ka ɗanyi wani motsi kada ka kwanta an ce motsi ya fi labewa ko to idan ya zamanto wato ka yarda cewa Allah ne mai azurtawa sai mutum ya kwanta baya neman arziki a nan wajen ya saba wa fahimta na magabata su magabata ka yarda Allah ne ke azurtawa amma ka dan motsa an gane idan ka dan motsa din nan to ka yi riko da sababi kamar misalin Allah ke bada ilimi amma tashi ka je ka zauna ka gurfana a gaban malamai ka nemi ilimi Allah subhanahu wataala shi ke bada lafiya amma tashi in baka da lafiya ka je wajen likita an gane wato ka gaya masa matsalanka nan ka yi riko da sababi an gane wannan riko da sababi da kai ba lallai bane ka warke amma Allah zai baka ladan wannan motsin da kai an fahimta wannan shine sababi idan har mutum Allah ta'ala ya bashi iko wajen motsawa to kamar Allah ya bashi iko ne na samun biyan bukata duk mutumin da Allah ya bashi ikon motsawa to Allah ya bashi hanya na samun biyan bukata wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana an gani Allah yana cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kaga addu'a ai sababi ne na ainihin kana bukatar haihuwa sai kana ta roƙon Allah to wannan addu'a sababi ne kuma amma hakikanin mai bada haihuwa shine Allah an gani za ka iya yin addu'a ɗin ila a samu wasu mawani da za su hana addu'an tabbata za ka iya tashi wajen neman ilimi kai ta tashi kullum kana neman ilimi amma ko baka samu ilimin bakila amma mafi yawan masu samu masu neman ilimi suka samu za ka iya zuwa kullum kana buga sambo ko zuwa kasuwa amma ko baka samu baka samu baka yi kuɗi ba amma dai ana so dai ka dai motsa motsawan yakan taimaka wajen biyan bukata insha Allah kwanciyan kuma laifi ne amma ga na shari'a Allahu a'lam wa alaikumus salam eh gaskiya ne zafin nema ba su kada mutum ya yi guluwi wajen neman wani karfe biyun dare yana kasuwa wani kuma zai bari zai dan kwanta ya huta ya tsaya ya yi ibadan shi ya kula da iyalansa ya yi kaza sannan ya fita kasuwa duk kuma ga Allah cikin ikonsa wannan wanda bai fita da wurin ba sai ga Allah ta'ala ya sanya mai albarka cikin kasuwancinsa kai da ka wuce gona da irin sai Allah ya hana ka an gane wannan wato kada mutum ya wuce gona da iri ya tsaya tsakiya kada neman ya wuce ka'ida idan neman ya wuce ka'ida to kaga a nan wajen kayi shi shi sun ke nufi nan ba suna da kakka nema ba amma kada ka zaƙe da yawa duk wani abu zaƙewa musulunci bai san zaƙewa musulunci na so ka tsaya tsakiya ne ina ba ta lura eh na Nan, wannan yana daga cikin matsalar da muka samu jarabawa kan shi mu da muke da awon suna gaskiya eh gashi aqidan mu na da kyau amma ta wajen bangaren mu'amala ba shi da kyau za ga dan uwanmu ya shiga cikin tsanani sai mu nuna halin ko oho an gane gashi mun ga kirikiri ya galabai ta ba abin da ya shafe mu da shi wannan kuma wanda wani kuskure ne mai girma ya kamata duk sanda wani abu ya taso irin wannan wanda yake dan uwa ahalin suna ya shiga cikin tsanani ya kamata mu yi ruwa mu yi tsaki wajen ganin cewa wato mun fitar da shi gwargwadon iko daga wannan halin da yake ciki amma ba abin da ya shafe mu wani lokaci ma sai gama muna ma dariya mu ce wani ya fada kwata muna farin ciki muna murna wanda wannan ya kamata duk abin da ya samu dan uwanka ya zama kaman kai ne abin ya sama haka manzo Allah ya faɗa mumini da mumini kaman gini ne wanda sashi na karfafa sashi ko kuma idan wata gaba tana ciwo tana gayyatar sauran gabobi sai ga sauran gabobi sun gayyaci junansu da rashin bacci da jin zafi da sauransu amma mu tsakani da Allah yanzu idan dan uwan ya shiga cikin wani hali muna nuna damuwa ko yaya babban inda muke da rauni wanda muke bukatar mu yi gyara akai yana yana da alaka da irin wannan taimakon ƴan mu, da kuma taimakon ma addinin mu kanshi da a ce muna da ainihin wato muna da ƙarfi wajen taimakon ƴan mu da taimakon addinin mu da mun wuce yadda muke yanzu an gane wannan ko to babban matsalar mu gaba sai wanda gaskiya wanda muke bukatar gyara shine muna da rauni wajen infaki infaki ta kowane bangare za ga yan idan abu ya taso za ka ga sun tashi da sun ba da ainihin kokari sosai wajen ganin sun samu cin nasara amma mu goma sai ga babu za ga mun cika masallaci amma kuma abin da ke an aka ce to ana so a yi wani taimako ko a yi wani abu don a samu nasara kan wasu ga abin ya yiwuwa. ba kuma saboda gaskiya raunin mu ko muna buƙatar mu gyara wani abubuwa an gane wannan ku idan har ba mu gyara ba to gaskiya akwai matsaloli a kai kamar yadda shi mala yake faɗa gaskiya muna da rauni wajen mu'amala ya kamata mu gyara banda ma wannan akwai muna da rauni wajen amana eh da za ka zo ka ba wani mutum amana ka dan bashi amanan wani dukiya ko amanan wani abu za ka sha mamaki ɗalibin sunna ne zai ci amanan ka wanda ya kamata a masallacin nan kawai naka ce da Allah ka fito da wani mutum amintacce kawai ka rufe ido cikin duhu wanda kada ka kawai amintacce da nika shi shine abin da ya kamata amma yanzu aka ce da Allah ina son wani amintacce basalati amintacce wanda mutamastik wanda za a bashi amana ba zai ci ba da Allah wa za ka nuna an ce ka nuna waye sai ka tsaya ka yi bincike za ka ce a baka wata daya to kaga al'amarin zaka ce a baka wata daya al'amarin ya lalace yayi na'am a rashin aminci ne mana to ana satar takalmi ana satar hatta littafin Allah ana sata ne Qur'ani zai mutu ya sata eh agogo ta abun mamaki a sashi littafin Allah a masallacin Allah ake zai baka mamaki ko ya kamata tunda mutum na masallacin Allah ya san yana kusa da Allah duk wani kayan Allah ya kyale ba Allah kayan shi to haka kayan Allah yake sata to ka gani eh to na ah, wani malami na cikin wa'azi maganar mutuwa waye aka sace wayoyi a hannun mutane aka sace wayoyi da kudaden mutane yanzu ba al'amarin ba ya kai lahoro na quwwata illa billah wai da asbana aka ji wai aka aka nemi aka rasa kaga al'amarin yayi ya kamata gaskiya mu tsaya sosai wajen ganin mun gyara ɗabi'unmu ko mun dawo da ainihin bayani akan abin da ya shafi tarbiyya Allah shi taimake mu wa alaikum wani bawan Allah yana tambaya wai da ake sanyi haka za mu iya haɗa sallah shi sanyi ya kai lahalo la kwata labin ko? dan gaskiya yau na abin nan kwana biyu na akwai sanyi sosai akwai sanyi sosai dama abin da malamai suka ce ana iya haɗa sallah saboda ruwa ana iya haɗa sallah saboda duhu mai tsanani da taɓo wasu ka ce sai duhu ya haɗu da taɓo sannan a haɗa muka ce za a iya haɗawa da taban kawai ko da duhu kawai sannan ana iya haɗa sallah saboda sanyi mai tsanani to yanzu kaga sanyi mai tsanani ya danganci mutane zuwa mutane yanzu akwai wani bawan Allah wani ɗalibi ne a nan wajen ya tafi ƙasashen turai da ya zo nan ya ce wala shi zafi zafi ma yake yi kaga shi a wajen shi zai jin wani in an sa shi limanci a nan wajen haka ba zai haɗa muku sallah ba zai ce shi bai ci sanyin ba an gani kama yanzu mutane sun tabbatar da yanzu akwai sanyi mai tsanani in akwai sanyi mai tsanani wanda in mutum ya shiga gida ba zai yi sha'awar ya fito ba za a iya haɗa sallah amma sanyi da za a zauna nan ana tafira a cikin awaji waje to ranar ba sanyi kenan na'am bonus bonus ka wajen wa a wani abu ne mai kyau ta baka ai tsaka amshi kawai ka na, ka gode wa Allah ai sun gode maka ne kan kokarin ka ko kana daga cikin ma'aikatan su suka samu surplus profit sun samu eh, riba mai yawa Sun ce ban san dibi wani abu dan san ma'aikata ai halal ne ba matsala insha Allah halal duka ne in kana bukata ma ka kawo mana taimakon tafsir in kana ganin kuɗi baka bukata ko kana dan shakka ka kawo mu sa cikin akawun dubu kamar yadda manzo Allah ya ce mun ce masa habbai da suka kai magana kan akan akan ainihin cikin naman jakin daji wanda aka yi farauta da sauransu annabi ya ce akwai naman ina akwai to ba kawo sauran ku kawo sauran nan abin nan shi ma nan ka kawo abin kana bukata kawo musa a cikin abin nan na'am bayan bayan bayan da ka samu Eh. a dunkule duk wani abu wanda aka dunkula shi abu dunkula abu bai mai da shi daya a wajen lissafi ba a farawa da uku in za ka yi lissafi za ka ce daya sannan ka ce biyu sannan ka ce uku ba zai yi a ce ka fara lissafi sai ka ce uku za ka ce ɗaya baka ambaci ɗaya ba baka ambaci biyu ba ya za a zama uku an gane saka saki ana yin shi ne dalla dalla as-salaqu saki ɗaya ne bayan ɗaya haka Allah ya ce na ce marratan ɗaya bayan ɗaya na sake shi saki ɗaya in ta gama idda daga wannan saki ana zaune ana sai ta ƙara saba ma sai ƙara mata wani saki ɗaya sannan ta gama idda daga wannan ka ƙara mata wani saki ɗaya shine saki uku da ake yi daban-daban a gani idan mutum ya dunkula uku a lokaci ɗaya ya yi saki na bid'a sannan kuma abdullahi bin abbas ya gaya mana cewa a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam saki ɗaya saki uku kalma ɗaya saki ɗaya ake lissafa shi an gane ko haka nan zamanin abubakar har ya gama mulki haka ne haka nan zamanin umar dan kaddaf shekaru biyu sai umar yanzu ya ga ana wasa da saki ana ta wasa da shi shine sai ke cewa innan nas qad ajalu, fi amrin kana lahu fihi ana falau abdainahu alaihim mutane suna sakaci sun yi gaggawa cikin al'amarin da ya kamata su bi shi a hankali saki ya kamata a bishi a hankali ne ɗaya bayan ɗaya kamar da suna gaggawa me yasa ba za mu zartar musu mai amfani da ƙarfin kotu mu zartar ba saboda ai maganin su duk wanda yayi wannan saki a tabbatar mai da shi saboda horo ana kiran wannan horo ta'azir to idan mutane suka gyara halin sai a dawo da shi yadda yake da asali saboda haka saki kalma uku saki uku ko saki biyu a dunkule saki ɗaya ne shi ne ka'ida haka shi wani ku yawa idan mutum ya yi wannan da ya yi saki ɗaya sai kuma daga baya ya yi biyu to kawai wato saki za a ɗauki saki ɗaya ne kawai ya zo saki biyu ne suna saki ɗaya amma inda gizo ke saka shine kotu in an kai matsalar kotu kotunan najeriya ga baki ɗaya babu ruwansu da wannan maganar da na faɗa yanzu kotunan Najeriya su sun kafu ne akan mazhaba ta malikiya a mazhaba malikiya kuma su saki uku kalma ɗaya saki ɗaya ne saki uku ne an gane in dai an kai abin kotu kenan an gane amma da a ce a misira ne in ka kai kotun misira sun ɗauki wannan fatawa na shekul islam ibn taymiya saki uku kalma ɗaya saki ɗaya ne kotunan misira da wasu kotuna na larabawa ƙasashen larabawa haka suke yi amma mu a najeriya sun tsaya ne kyamkan mazhaban maliki akan wannan matsala ɗin an gane ko mazhaban na shi kenan. ina ba gane in kuna so ku sasanta ka ku je kotu da kai da matarka ku ji da kun karanta bulugul maram kun gani sai ka nuna mata bulugul maram ta gani ita ma ta nuna ma shi kenan. ku sasanta ba ma kun gaya wa kowa ba ku ci gaba da harkan ku tunda dai mutum ah, da dai manzo Allah ya riga ya tabbatar muku da ba ku jiran wani hukuncin wani amma kun je kun gaya ma wani kuka jiwo kan na'am na'am kawan da su kullum Na'am. Na mafi Eh. Kuma mutum akwai sai kawo So, amma, amma, tambaya a nan, ya halatta ya auri mace tana kan addinin Kirista? Eh, wai tambaya nake da na wadda ban da wannan. a ƙasar ba kirista ce sai mutum ya aure ta wata zauna ne a gida ita ce mishi girki ta dafa mai abinci ta dafa mai komai ta kai mai ruwan wanka da komai da kuma shi ya biya bukata da ita na halatta to me a matsalar na naman da tunda ita kanta an aure ta ita kanta an aje ta a gida tunda har mutum ya aje ta a gida na ba matsala akwai masu wannan ganin cewa akwai malaman da suke ganin akwai matsala akwai masu matsala abin da ya sa ake ta rikici dalilin rikicin saboda kullum ta shekara sai kaga malamai da ra'ayi wajen guda uku kan wannan matsala. wannan mana malami ya ce ba a ci wannan ya ce ana ci wannan ya ce kaza to shi za ka ga mutane na cikin rikici sosai kan matsalar duk shekara sai an yi tambaya kan shi amma zance na gaskiya abin da ya birin jaye ana ci a namun kirsimeti ana cin namun kamar yadda Allah ya halatta mana auren 'ya'yansu haka Allah ya halatta mana cin naman su in suka yanka dabba an ce mu ci an ware su daga sauran kafirai duk sauran kafirai gaba ɗaya masu bautan gunki ko musulmi wanda ya yi rinda mai tsafi ba a cin abincinsa ko mai bautan wuta amma su kiristoci Allah ya ware su da wani abu wanda aka bambanta su da sauran kafirai kafirai da su kuma suna shirka din amma sai Allah ya ware su ce mana za mu iya auren su suna kan addinin su na Kirista ba su musulunta ba za mu aura sannan in suka yanka da wannan matar za ta yanka kaza ta baka ta dafa ma abin za ka ci an gane wannan ko to sannan bikin su na Kirismeti shine wasu malamai ke cewa kada a ci wasu na cewa a ci amma abin da ya farin jayi ana ci saboda babu wani dalili da ya hana cin babu dalili na a wanda rana bikinsu ah, yankansu na kirsimeti bikinsu na kirsimeti sun suka baka nama babu wani dalilin da ya halaka ci kace a ranar kumi na cewa shi ya to ita ko matar da ka aura tana da alaka da Allah Allah ɗaya ne ai sai ka hada da matar ita matar tana da alaka da Allah da fara da matar, ita matar ayi waje da ita tunda tana bautan Allah uku ne tun farko ka dauke ta ka ajiye a gidanka Allah kaɗai san zaman da za ku yi da ita kuma kun kullun ka san sai ta kira Allah uku a ɗakin ka kai kana ƙuruwar wallahu a sai ta tana salisu salasa to me za ka ce kan wannan eh? a ina ganin cin ba ma shi ke da hadari ba auren mace kirista ka ajiye a ɗakinka ya fi kowanne amma ko musulunci ya ce ya yi rangwame a kan shi yankan da za ka ci sau ɗaya kuma sai shekara ya zagayo an gane cewa wai in ka ware rana to ware rana shi ne ware ranar da ya shi kafirci ne ya hukuncin ware rana sama kuma ya hukuncin mutum ya auri ya auri kafiri wanda kullum yake zagin Allah a dunkule ya hukuncin auren mai zagin Allah kaga nabi ya ce wa ta'awanu alal birri wal taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan to auren mai zagin Allah ka taimaka wajen da'a da tsoron Allah ku ka taimaka wajen ismi wal udwan amma ga shari'a ta ce ma kristoci an ware su Allah ya ce na san kafirai ne Allah ma zai da ya gaya ma laqad kafara na qalu inna allaha salihu thalatha laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masih bin maryam wa qalu ittakhadha ar-rahman walada da Allah ya nuna ma ya san da illan su amma sai ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat sai ce wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillu lahum yace abinda suka yanka su wa'anda aka ba littafi ya halatta a gare ku kuma abin da kuka yanka ya halatta a gare su sai ce wal musanat min al mu'minat da mata katangagu daga cikin mu'minai musulmai kenan wal musanat min allazina utul kitab min qablikum da mata wa'anda aka ba su littafi gabanin ku idan ataitu mugunna ujurahunna in kuka biya su ainihin sadakin su ku aure su an ba su littafi to wa'annan mata ku aure su to me za ka ce kan wannan yasa ko shi Abdullahi bin Umar abin ya mai zafi da yawa abin ya ya mai dauyi da yawa kawai saboda magana Allah ne ba abin da zai ci shi da ta shi ne gaskiya ba zai aura ba shi bai taba ganin kafircin da ya fi mutum yake Allah uku bane ko kai Ta wa kuma gashi an ce ka aura haka nan kuma an ce in ta yanka dabba ko in yanka dabba ka ci kuma ka san Allah uku ya yarda da shi to mutumin da ya yi kafirci an ce kuma ka ci to bid'a shi ne za a hana ka ware rana bid'a ne kama a ce ware rana don a yi maulidin manzan Allah ba shi ba shi bane shi ma an ware rana don a yi maulidin haihuwar annabi Isa kalas ware ranar shine matsalar amma kuma shirka da kafirci ba matsala ba ne kuma ka ajiye a ɗakin ka kuma ma a yi yanka a kira sunan Yesu Kiristi ba matsala ba ne amma an ce in Kirista ya yanka ka ci mukaddara ba ranar kirsimeti ba sai yanka dabba da sunan bai zai yanka dabba bai yi imani da shi ko kana nan ko baka nan ka san abin da ya imani da shi da shi zai yanka to za ka ci saboda ka wannan wani abu ne ba wani dalili da za a fi kada na'am wani yana da awa eh idan an kirkiro abu ya zama kafirci eh, na to cewa Allah uku ne shi ba kira bane ko cewa Allah uku ne musulunci ne annabi Isa ya zo da shi ba kira bane eh ai wanda fara magana ke kirka ce mai wanda aka fara magana sai shi ne cewa Allah uku ne da kuma cewa Allah yana da ta shi ma cewa ma bid'a ne da kuma ita wannan da yake sa a cire mutum daga ahlul kitab to a fara cire su tun daga nan wajen tun tun masu masu masu kirkiyo a ne da shirka na'am ya danganta ya danganta irin jikinka idan babu ruwa wanda za ka yi amfani ba ruwan zafi da za ka iya amfani da shi ruwan zafi ko ruwa mai dumi kuma ya zama to jikinka ba zai iya jure ma ruwan sanyi ba in ka sa za ka iya cutuwa an gane ko cutuwa mai tsanani to nan za ka iya taimama amma in har jikinka zai iya jurewa ba za ka cutu da yawa ba za ka ɗan sanyi ko kuma ba matsala sosai to ya san wajibi kai amfani da ruwan to ya danganta kai za ka yi maka hukunci kuma kai adalci ka ji tsoron Allah wajen hukuncin in na sa ruwa mai zai faru in na sa ruwa zan iya samun ciwo mai tsanani akwai ƙasashen ƙasashen turawa wanda kai haka in ka suke sa ruwa ya ɗan ja kunnan ma kunnan da tsinci ko hanci sanyi ya tsanani akwai ka daga ba zai ba kan mutum ma zai alwala ba a hankali yake bin gaɓoɓinsa a hankali a hankali tsananin tsanani sai mu duba da yanayin jikinmu da kuma yadda jikinmu zai iya jurewa in ba zai iya ba kai kai tsayo ma ba ruwan zafi in zai iya to ka kai barakallahu wa bihamdihi أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.